A cikin wasu al'ummomin Nijar ana samun wasu uwaye da basa kiran sunan ɗiyansu na farin wa'annan yaran tarbiyyar tasu ta zama ta musamman basa samun hakikanin shakuwa cikin iyali tun suna cikin yarintarsu suke dabara ɗaya. kuma wani bin ma wajen kakanni ne ake ba da su bari mu saurari shaidar wa'anga matan da ya aka amarsuwa tun bata gyara komi sai ta aihu tana jin kuma ya uwarta da ubanta ba ta iya kiran sunan dan hwari dan hwari kuma har wa yau gobe wo ta garai dan ya zaka dan hwari nan bai ga wani kane tare da shi ba komi ya aikata sai mu ce kai gaske dan hwari na kuɗe bai mai iska ba su da azanci lalle diyan hwari amma na yanzu ɗiyan hwari da azancin su na ake aiho amma na hwarin nan dakaru dai na an dai aiho su dai ga sunan don saboda iyaye na kumya su ba su iya su yi wani abu suna jin tsoron su shi yasa suke haka hakana a cewar jami'in ilimin zamantakewa Alu Aye Isa wata tarbiyyar al'ada ce ta zamantakewa da kewa yara ɗiyan farin hannun wasu 'yancin nasu za ku ganin waɗannan yara za su yi girma tare da rashin shakuwa idan har kuka keɓance shi sosai ya koma shi kadai za ku ganin wani abin bakin ciki bai bunƙasa halin sanin ya kamata ba yawancin lokaci kamar rudaddi suna zama yara masu sauran hasala sosai gaskiya suna wata halaya da ta sha bamban da al'umma dalilin idan aka duba bu samu wannan lokaci na shakuwa ba wannan alaka da ya kamata su samu tare da ma'aifa kuma yana kafa wani rashin daidaito ya kasance a bangaren al'umma ko a bangaren kwakwalwa daga waɗannan mutane wannan irin tarbiyyantar da yara ɗiyan farin na da tasiri ga makomarsu don zai iya ta wani bangare shafar dukan jama'a jami'in ilmantarwar zamantakewa alu ayye isa tarbiyya na ɗaya daga cikin muhimman yanci na yaro kuma hana shi wannan kamar take yancin shi ne an kafa wani abu na shinge tsakanin al'umma da ke sa waɗannan yara a maida su gefe sai kuma a fi fifita kannansa sosai fiye da shi kuma wannan shine tushe na halin takaici masana na ganin ya waje ba a sake dibar wannan yanayin zamantakewar gargajiya yaro ya zan na farin ko a'a ya samu cikon 'yancinsa ya zan mutum balagagge magabaci nagari kuma mai amfanin al'umma.